To a shirin namu na dandalin matasa da siyasa yau bakuncin ma muka samu. <laughs> Yau to kun samu bakuncin sunana Comrade Yakubu Hashim kuma ni dan gwagwarmaya ne na fito daga wanda na wakiltar kungiyoyin sa kai kuma na yi harkokin kungiya na ɗalibai da dai abubuwa makamantan irin wayannan ana yin na siyasa eh siyasar ma muna ciki saboda mu mu muna da ideology ne na socialist mm. a wato politics ba irin wannan politics din da ake playing a yanzu ba da muke iya gani ta da muke cewa barbarism mu kullum muna yaƙi da wannan oh, wannan idan ka ce barbarism kenan kuna nufin siyasar da ake a cikin duhun kai ko kaka mm. eh to ba za a ce Ah, a to abin da muke nufi eh, ta wato duhun kai da kuma ubangida idan ka ce za ka yi siyasa za ka kai da kanka ba za ka ba kanka confidence ba sai ka ka alakanta kanka da wani ubangida wannan kake ganin in ba da shi ba kawai kamar ba za ka iya kaiwa ko ina ba kuma haka zahirin siyasar ya nuna kowace iri kuke so a yi yawa mu siyasar da muke so shine a zo a bawa kawai dan eh, wato kowane dan kasa matashi da kuma dattijo a bashi dama ya fito ya contesting a political party ya zama babu tsangwama babu babu cutarwa idan ya ci za a bashi sakamakonsa kuma ya zama cewa dan al'umma za a ke yin wannan siyasa din ba kamar wacce muke gani a yanzu ba to wannan ta me ya janyo ake wannan siyasa ta ubangida to siyasar ubangida dai ita a kasan nan eh, mu dai zamu ce da farko dai shine har yanzu ni har yanzu ban yarda cewa ma Eh, wato mu 'yan najeriya ah, eh, na farko ba mu da kishin kasar sannan na biyu kuma mu 'yan najeriya kullum ba ma iya tunani namu na kanmu sai dai mu dinga tunanin wasu yadda suka yi wato wanda kuma ba al'adar mu iri ɗaya da su ba ba kuma yanayin rayuwar mu ta kenan mun gina siyasar mu ah, eh, kamar yadda wasu kasashen suke ba mu kirkiro namu ba yawwa ba mu yin tunani irin namu mu kalli al'adun mu ka gane mu kalli tattalin arzikin mu mu zauna mu yi tunani wato based on wayannan abubuwan da Allah ya bamu mu zauna mu gina tunanin mu akai ya zama da zamantakewa mu zauna mu zauna akan haka duk shi yake haifar da hatta rikice rikicen nan da ake na kabilanci duk wannan ne ya haifar duk siyasa ce take haifar da shi ba ba su da wasu alaka da kuma in banda siyasa da za mu zo mu kyakkyawar siyasa wacce za a yi ta dan kasa don ci gaban kasa da ba wanda zai yi wani fada da wani ko bahaushe ko rabe ko matasan namu su hmm. me yasa har yanzu sun kasa zama kan kafafunsu sai sun dangana da ubangiji da farko dai in kika duba wato yadda aka shirya ainihin ita abin da ake kira political party tunda ba za ka yi siyasa ba sai da political party yanzu kamar ni da nake dan gwagwarmaya watakila da zan to gidan nan ma watakila sai da na aro kudin transport da na zo kika ce min yanzu ina son in yi takarar dan majalisa a ƙauyen mu yanzu kin zo kin ce min sai na je na sai form watakila miliyan ɗaya ko ɗari biyar ko abin nan kin ga kin bani aiki da simplest hanya wato hanya mafi sauki da zan bi shine in je in nemi wani wanda shi already ya riga ya tara sai shi ya kokari ya samu min da wannan form din sannan ya yi min campaign kuma ya hau alabashin ya hau shi kuma zai zo da bukatunsa shi ma kuma sai da ta yau gaba dan al'umma za a yi ba kenan kenan tun da farko tun kafin ma mutum ya yi form na jam'iyya da sauransu tun daga na aka ba tun daga sannan aka da ake lalata harkar komai ya kamata ku mu ya so yawa mu abin da muke so shine na farko dai su political party su gane sun rubuta wani abu da suke kira constitution wanda ba sa bin tsarin abin duk da yake a rubuce a ciki ku matasan me yasa ba ku tuhume su ba a to ai to go ai wannan is part of to go ba za mu kai in ka kai su kara ma yanzu dai su kansu judiciary din ba su ma ba wurin dogaro bane su kansu judiciary din ba abun dogaro bane because su ma idan ka je dai magana din ce dai irin waccan wata ta farko da muka magana ta wato yau sai kana da kuɗin da zaka je ka dauke lauya ko kuma su kansu ma alkalin a basu cin hanci duk kafin kai nasara so duk wannan process din bata lokaci ne the best abin da za shi ne su a Guinness shine yasa ma muka kirkiri yanzu muna da party da muke eh, kullum muke muke muke a kotu wato da ake kira SPN Socialist Parties of Nigeria wannan ita ce party da muka kama da muka kafa da migina eh, da da minifa kuma dukkan mu matasa ne masu ita muke so a sahale mana mu samu wato platform tunda siyasar ba za a yi ta ba sai da har yanzu har yanzu dai muna kaman wata uku da ya huce ma muna kotu ne hmm, akan me akan lalle ita INEC tun daga wasu kungiyoyi nan da yawa sun kawo a musa lalle mu ma ya zama an mun samu an bamu wato an sa mana an bamu certificate na mu ma mu fara INEC to kin san na gaya miki ita dai wannan kasar tamu akwai kulle-kulle a dunkule wanda ba komai ne za a iya faɗansa yanzu on air ba saboda wasu abubuwa idan aka faɗa sai ne eh, to ai eh, kisan yanayin dai kasar ba komai ne za a faɗa ba amma dai gaskiya ba su da wani dalili na zahiri kawai dalilin su shine watakila ko ideology ko watakila ko suna ganin kamar mu ba ma su yarda da mu ba ma impact abin da suke ba because duk abin da aka ce group na matasa ne suka hadu suka to da shi to zaki ga manyan kasar nan ba sa yarda da shi saboda su wai su a tunanin suna ganin kamar wani zai saye mu a wani guri eh, ya zo ya yi amfani da mu abocin mu mun fi su kishin ƙasar because su ga su nan da ƙasar a hannu har yanzu sun kasa yi mata komai. A'a to ai ba su da shaida idan suna da evidence sai su zo su eh, nuna wannan matashi ne a tarihi ya nuna shi ya zo da wani abu wanda wani ne ya sa shi ya ba shi wani kuɗi babu a ƙasar nan impact kuma a duniya duk inda aka samu ci gaba matashi ne yake kawo shi su ba mu mu gwada su gani na godiya Eh to na gode ni ma baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya